kurakuran da ke gudana a ciki na tuntuɓen halshe ko ƙaramcin fahimta muna roƙon Allah maɗaukacin sarki shi ya fi muna kurakuran shi fahimtar da mu abin da ba mu gane ba kamar yadda kuka sani muna bin sharhi ne na umdatul akami wanda ake ce ma taisirul Allah wanda Dr. Abdullahi ibn Abdurrahman ibn Salih Ali Bassam ya rubuta yau wannan darasi shine darasi na saba'in da tara kuma ya yi daidai da ranar alhamis wato ɗaya ga watan rabi sani hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama tana da shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da ishirin da takwas ga watan goma sha ɗaya dubu biyu da goma sha tara miladiyya inda za mu tashi yau shine ne الحديث الخامس والثلاثون بعد المئة حديثي نتلاتين دبير باين دلي كنا أهوسن شيء سيدم حديثي ندلي دتلاتين دبير عن أبي هريرة رضي الله عنه an karɓo daga abi huraira Allah shi ƙara yarda da shi cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama ƙala manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce manigita sala yawmal jumu'ati duk wanda ya yi wanka ranar jima'a sun mara hafi sa'atul ula sannan ya tahi yamma ta kenan kenan ya tahi zuwa wato ya cikin sa'a ta farko lokacin farko faka annama ƙarraba badanatan zai sami lada wato kamar wanda ya yanke taguwa ya yi sadaka da ita wa mara'a fi sa'atil saniya wanda ya tafi wato a cikin lokaci na biyu faka annama karraba bakaratan kamar ya yi sadaka da saniya ya yanka ta ya raba matalakawa domin neman lada kawai wa mara'a fi sa'atil salisa wanda ya tafi masalaci a cikin lokaci na uku, faka annama ƙarraba kyafshen aƙarana zai sami lada wato kamar wanda ya yanka rago mai ƙahoni ya yi sadaka da shi don neman lada. Wama raha fi sa'atin rabi'a wanda ya tafi lokaci na hudu, faka annama ƙarraba da jajatan zai sami lada kamar wanda ya yi sadaka da kaza, ya yanka kaza ya yi sadaka. wa mara abis sa'atil khamisa wanda ya tahi cikin lokaci na biyar shine lokaci na ƙarshe kusan na ƙarshe faka annama ƙarraba baydatan zai sami lada kamar yayi yi sadaka da ɗan kwai guda fa'iza kharaja imamu idan liman ya fito hadaratul mala'ikatu sai mala'iku su shigo masalaci yastami'una zikira domin su saurari zikiri wanda hudu ba ta ƙumsa kinan idan mun fahimta mala'iku na tsayi ƙohon masalaci suna rubuta sunayen wanda suka zo da lokacin da suka zo da irin abin da za su samu na lada kahin su yi sallah idan liman ya zo sai su rushe su bar wannan rubutu sai su zo su shigo su zauna su saurari hudu ba wanda ya zo bayan haka duka to shi baya da wata lada bayan ta sallah waccan lara da ake samu ta rigan tahowa shi bai same ta ba idan muka duba alma'ana al malam yana cewa يبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل wa Tafkiri ilal الجمعة manzo sallallahu alaihi wasallama yana bayyana falala ta yin wanka da tahiya da wuri zuwa masallacin jima'a wa darajatul fadli fi zalika da kuma darajar falala darajoji na falala a cikin wannan wato mutum ya yi wanka ya tahi da wuri masallacin jima'a fa zakara sai ya ambaci cewa anna manigita sala yawmul juma'a duk wanda ya yi wanka ranar jima'a qabla dhahabi ila sala kafin ya mika zuwa sallah sun mazahaba ilai sannan ya yi wankan sannan ya tahi zuwa wato sallar jima'a din fi sa'atul cikin lokaci na farko ma zuwa da wuri-wuri falahu asharun man asharun bada qarraba wato ya samu ladan wanda ya yi sadaka da taguwa wa taqabbalat minhu kuma aka karɓa mishi ya yi sadaka kuma an karɓa don aikin lada ba ka da tabbata an karɓa ko ba karɓa ba to amma wanda ya tahi ya samu lada kamar wanda ya sadaka sadakar taguwa kuma an karɓa mai sadakar tashi. Wa maraha ba dahu wanda ya zo baya ga wannan na farko ya zama na biyu, fi sa'ati saniya a cikin lokaci na biyu, faka annama ahada bakaratan, kamar ya yi hadaya da saniya ya yanka ya yi sadaka, irin ladar da zai samu bayan ta sallah, kahin ladar sallah. Wa maraha fi sa'ati salisa wanda ya tahi a cikin lokaci na uku faka ma karraba kyafshan zai sami lada kamar ya yi kusanci ya yi ibada da rago za karnaini mabuci kaho kahoni guda biyu wa galiban ya kunu afadalu abkashi afadalu shi wa saniha so da yawa idan rago ya zama mai kahoni ne zai yi sauran raguna kyau kuma zai yi su da rasha. rago ko da girmansu guda to mai ƙahoni girmansu guda ga jiki amma wanda adda ƙahoni ɗayan bai da ƙahoni nan sai su yi kamar sun kara mai girma su ƙara mai daraja su ƙara mai kyau dama an san rago da ƙaho wa man raha fi sa'atin rabi'a wanda ya tafi a cikin lokaci na hudu faka annama qarraba dajajatan zai sami lada kamar yayi sadaka da kaza wa ma'ana fi sa'atil khamisa wanda ya tahi cikin lokaci na biyar faka annama qarraba baydatan zai sami lada kamar ya sadaka da ɗan kwai guda kahin ya samu ladar sallah fai idza kharaja al-imamu lil khutbati sala idan liman ya halarto ya zo domin ya ba huduba yi sallah in sarafatil mala'ikatul muwakkaluna bi ta qadimina in sarafatil mala'ikatu sai mala'iku su juya, wani mala'iku almuwakkaluna wanda aka wakilta su bi kitabatil kadimina ga rubuta sunayen waɗanda sun kazo da lokacin da sun kazo zo ila sama'iz zikiri su ta zuwa sauraren hudu ba. Kwaman ata ba da in sirafim duk wanda ya zo bayan mala'iku sun zuwa sun shiga masallaci sun bar wannan aiki na rubutu lam yukutab min al-muqarrabina ba a rubuta shi daga cikin makusanta wanda sun ka da wuri. kenan bai samu ladar zuwa ba wadda ake zuwa da wuri sai dai ladar sallah sai ma yi yukhadhu min alhadisi fa'idodin da ke iya kamawa ga wannan hadisi fa'ida ta farko fi fadlul galasi a fihi fadlul gusuli yawmul juma'a dan yana gwada cewa wanka ranar juma'a kafin a tai sallah yana da falala yana da daraja wani ya kuna qabla adh-dhahab ila as kuma ya zama wanka nan a yi shi kahin a mika zuwa sallah fa'ida ta biyu wa fi fadlu tafkiri fi ilaiha kuma akwai falala da daraja ta samako wato zuwa da wuri min awwali sa'atin nahari daga farkon lokuta na rana abu na uku fadalul mazkuru fi hada falala wadda an ka ambata a cikin wannan wannan falala an ambata a cikin wannan wato mutarattibun alal igtisali ta jeru ne akan yin wanka wata da tahiya da wuri jami'an baki dai mutum ya yi wanka sannan ya tahi da wuri abu na hudu anna tartibar sawa lalle jerin ladan nan wani bayan wani alal maji ilaiha zuwa ga wato bisa ga zuwa wato masallacin jima'an ne wanda ya riga ya samun lada mai yawa abu na biyar an albadanata afadalu min albakarati fil hadi taguwa ta saniya wajen wato hadaya wato saboda yawan nama waka zalika albakaratu afadalu min ashati haka nan saniya ita ko wajen hadaya ta yi rago ta yi akuya abu na shidda an alkafshal akarana lalle rago mai kaho afadalu min gairihi ya wanda bai da kaho min sa'ir ganami daga sauran tumaki don akwai wanda ba su da kaho fil hadayi wajen hadaya wal udhiya da kuma layya mai kaho ya fi abu na bakwai anna sadaqata maqbulatun wa in wa in qallat sadaqa abi karba ce ko da kaɗan na ce Allah ya karba li'annahu ja'ala hida'a bayda miqyasan domin gashi ya sa yin kyauta da kwai ya sa shi abin kiyasi fi sawabi a cikin lada abu na takwas annal mala'ikata ala abuwa bil masjidi tabbas akwai mala'iku suna tsaye-tsaye a ƙofar masalaci yaktubuna alqadimina suna rubuta sunayen waɗanda suka zo masu zuwa al'ula fal'ula wanda ya rige da mai bin shi da mai bin shi shi mashi'i wajen zuwa ila salatul juma'a har zuwa lokacin da za a tsaye da sallar lokacin da liman ya zo za a yi hudu ba a yi sallah abu na tara wa'annahum yansurifuna ba'da dukhulil imami ke su wa'annahum lalle su yansarifuna suna shuyawa su bar wannan aiki na rubutun sunayen masu zuwa ba da dakolil imami bayan liman ya shigo lisama'i zikiri domin saurari hudu ba yakunu ya kunu lil'ati ba da insirafihim sawabu tafkiri wanda ya zo bayan sun tsaye da wannan rubutu bai samun lada ta zuwa da wuri abu na goma taqsimu hadhihi sa'at al-khams wato raba waɗannan sa'o'i guda biyar min tulu'i shamsi yana fara ne daga bullowar rana ila da kolil imami har zuwa lokacin da liman zai shiga eh, binisbati mutasawiya dangane da wato daidaita wa zakara sun'ani ya ambata cewa annas sa'ata huna sa'a da an da ake nuhi nan la yuradu biha miqdarun muayyanin ba ambace ta cewa wani mikidari miqdari gurgudu ba kama ce minti kaza ko talatin ko arba'in ko a muttafaqun alaihi ba an ba ana nuhin wasu mintoci kayyadaddu ba kawai dai riga wanda ya riga ya ta sa a lokacin da ya zo ba wanda ya zo ba gare shi ba wannan lokaci ya zo ba abu na sha dai alqadimuna fi sa'atin min hadhihi sa'at khamsi masu zuwa masallaci daga cikin waɗannan lokuta daga cikin lokutan nan guda biyar ya tafawato na fisabki aidan suna rigan juna wajen riga wato suna tsere ma juna wajen riga fa ya katalifu fadalu to qurbatihim sai falalak ibadarsu sai ta ce ta saba bi ikhtilafi sifatihi gwargwadon saba wasu siffofin zuwan nasu wanda ya riga ya yi samun lada mai yawa abu na goma sha biyu an anna fadalan nasu inda sana'ani wato wato him mutane da a wurin sana'ani murattabun falalan mutane a aurin sana'ani wato abin zerawa ne ala amalin bisa ga ayyukansu wanda aiki mai kyau ko mai yawa falalar shi ta wanda bai kai shi ba bil shumu'a ga shumu'a wa ha da ma wanda ba shumu'a ba ya kawo aya ya ce inna akramakum indallahi ataqakum lalle mahi girma mahi daraja daga cikin ku a wurin Allah shi ne wanda ya jin tsoron Allah kuna iya koyi aiki iri guda kai da mutum wanda yayi haka nan kai ya fi ka tsoron Allah sai hi ka samu lada kuma aiki iri guda kun kai fala fala hasaba wala nasaba wala nashaba wato babu wani dangane fala hasaba babu wani dangane a ce saboda wani na dan wani ko dan wali wala nasaba hakanan shi ma babu nasaba duka dai wani dan wani babu wani dangane ba kuma babu wani dan wani wala shaba kuma babu wata alaka duka waɗannan kalmomi guda uku abu guda suke gwadawa alaka tsakanin wani zuwa wani kenan tsoron Allah shine gwada hihiko ba wane dan wane ba wato ba a hin juna balarabe baihin wani balarabe baihin baki baki baihin balarabe sai da tsoron Allah inna akramakum indallahi ya na'am abu na goma sha uku alhadayu allazi yuradu bihin nusuku hadayar da ake nuhin wato ibada da ita fi ma ta'allaqu bil haram hadaya da ake can harami wal ihrami da kuma ihrami la yakunu illa min bahimatil an'ami ba a yin wannan hadaya sai daga cikin dabbobi na gida wahiyal ibil wal baqar wal ganamu su ne ko dai mutum ya shada da raƙumi ko da yi da sa saniya ko da yi da tumaki da awaki da raguna duka bi ma'ana amma da shaja amma ita kaza falbaidatu da kwai gairu zalika wato wa gairu zalika da wani wannan fala fala yujzi'u fi zalikal maqami su ba su isa a wancan wuri na yin hadaya a harami an kawo su ne dai a matsayin misali ga abin da ya shahi zuwa jama'a li'annahu arada fi hadal hadisi domin yana nuhi a cikin wannan hadisi mutlaqus sadaka wato sadaka kawai sake ba kaidi na'am a anan za mu dakata muna fata Allah ya sa abin da muka faɗa ya amfani mu ya amfani wasu suka saurara kurakuran da suka gudana a cikin na tuntuɓin halshe ko karamcin fahimta muna roƙon Allah madaukakin sarki shi yafe kura kurakuran shi fahimtar da mu abin da bamu gane ba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu